والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نهي الأئمة الحد الفاصل الحد الفاصل نعم نهي الأئمة عن تقليدهم wato hani na ainihin manyan malamanmu daga yin takalidin su wal mukhalafa min al a'immatul huda la takunu amran maqsuda wato sabawa daga a'immatul huda baya kasancewa al'amari wanda yake makasudi wato ma'ana ya zama to da gangan suka saba ba zai yiwu ba wala mu'tamida eh wato wala muta'ammidan hmm. baya kasancewa al'amarin da aka dimfara da gangan ko kuma muta'ammidan ko a ce da gangan aka yi a ce imamu na abu hanifa da gangan ya saba wa da manzo ko imamu na malik ko ɗaya daga cikinsu Allah ya musu rahama Kamar a fada na shekul islam ibn taimiyya kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya fa'idantar da mu bal qad yafutuhum shay'un lam yasluhum dalilun kai wani abu yakan kubuce musu wanda dalilin su an gane ko dalilin su dalilin shi bai sadu zuwa gare su ba wani abu zai iya kubuce wa manyan malaman nan wanda dalilin sa bai sadu zuwa gare su ba a ijtihad ko kuma wani lokaci sukan saba wa sunna saboda ijtihadi ba da gangan ba sun yi ijtihadi ne suka yi kuskure fa mu musawab sai dacewa ya kubuce musu wa kanu yakhafuna ijtihadatihim annahum rubbama fatahum an-nass min al-kitab wato sun kasance suna jin tsoro daga ijtihadin su hmm. cewa lallai nassi yakan kubuce musu daga cikin kitabu wa sunna wa asarus sahaba da kuma ainihin asarai na sahabbai na'am ولهذا a أئمة الهدى على تعريف طلاب العلم تعريف wato wannan shi yasa wato a'immatul huda manya manyan malaman mu Allah ya musu rama suka yi a akan ainihin yanto ɗaliban ilimi suna so su yanta ɗaliban ilimi minal al da bi aqwalihim daga riko da maganganunsu. domin duk malamin da ya dora maka riko ga manganinsa har ya zamanto kayi watsi da na manzon Allah ya bautar da kai an gane a ce ka zo kana ta magana maganar wani imam ka yi watsi da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da gangan kana sane ko baka sani ba malamin ya lizimta ma wannan abin to wannan malami ya bautar da kai to manya manyan malaman mu sun yi kokari wajen yanto ɗalibai daga riko da maganganun su na'am illa ba da ta'akkud wata sabbut min al sai bayan an karfafa kuma an tabbatar sai bayan an tabbatar daga dalilai daga cikin nassosi na ainihin wahayi guda biyu shine nassosi na kitabu sunna asuku fi ma ya sayati ba'dan min aqwalihim to da sannu zan koro cikin abin da ke zuwa zan koro sashe daga cikin maganganunsu liyakuna ɗalib ala basira domin ɗalibin ilimi ya kasance akan basira daga al'amarin addininsa waliyakuna ala tamamil hadar min kuma dan ya kasance daga cikin cikakken takatsantsan daga makauniyar biyayya na'am walillahi darru sha'ir eh, al-islami wato bubbugan albarka ya tabbata ga ainihin mawaƙi na musulunci da yake cewa wada an ka ara alƙawar fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu wala taku min qaumin talhu bidini fa tad'anu fi ahli alhadith wa taqdahu na'am idza ma idza ma taqatta dahara idza ma taqatta dahara ya sah fa anta ala khairin tabitu wa tuzbihu na'am wada an ka ara ar-rijali kabar ainihin ra'ayin mutane a gare ka ya kai bawon Allah ka bar maganganun mutane qaulur rasulillah azka maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam sun fi tsarki wa ashrahu sun fi bayyana wala taku min qaumin talahau bi dinihim hmm. kada ka zamanto daga cikin mutanen da suke wasa da addinin su fatada an ka ringa suka ga ahlul hadith duk da ka ringa suka a gane kar ka zamanto kenan mutumin da yake sukan ashabul hadith a gane ko yana aibanta su to wannan yana wasa ne da addinin sa Iza ma ta ƙattar ya swahi. a dahara. Idan ka ƙudurce wannan ya kai abokina, ka ƙudurce wannan tsawon zamani. Cewa menene suka ga ashabul hadis, suka ne ga musulunci. Idan ka ƙudurce wannan fa'anta tusbihu. wa tusbihu ala To ya nuna kenan kai kana kwana kuma kana wayan gari kan alkhairi shaykhul Islam Ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya ce faman ta'assaba li walidin mu'ayyan ghayra nabi duk wanda ya ta'assubanci ga wani mutum daya ayyanan ne wanda ba annabi ba an gane ko hmm. ka rike wani mutum kana ta'assubanci da shi duk abin da ya faɗa shine daidai abin da bai faɗa ba shine kuskure wanda ba annabi ba kamar ta'assaba li malik kamar wanda ya ta'asubanci ne ga imamu na malik shafi'i ko wanda ya ta'asubanci ga shafi'i ya rike so hana ganin laifi ahmad ko ya rike irin su imamu ahmad abu hanifa ko ya rike irin su abu hanifa so hana ganin laifi qawla hadha al-mu'ayyan sawab kuma yana ganin maganan wannan ayyanan nan shine daidai na'am allazi ittiba'uhu wanda ya kamata a bi duna qawlil imam allazi yukhalifu banda maganan wani imam da ya saba mishi duk wani imam da ya saba wannan bai dace abu maganan shi ba wa man fa'ala hadha kana jahilan duk wanda ya aikata wannan kowane ne shi ya kasance jahili batacce ji shekul islam ibn taymiya bal ya yakunu kafira kai yakan yi ma ya zama kafiri hmm. saboda ka dauka cewa fa magana shi ba annabi bane ba a yi masa wahayi kuma ka san Allah ya ce wa kulikal insanu da'ifa hmm. an halicci dan adam mai rauni ne kai sai ka ce dan adam cikakke ne shi kaga maganar ka Allah ya ce dan adam mai rauni ne kai kuma ka ce cikakke ne maganan kaɗin nan kamar kana wa maganan Allah ne domin idan ka nuna akwai wani malami wanda duk abin da ya faɗa daidai ne ba kuskure a cikin shi da kake nunawa kana nuna cewa mutum cikakke ne alhali ya kamata ka san ɗabi'a wane ne ma ɗan adam tukuna shin ɗan adam ma'asumi ne ɗan adam baya kuskure ɗan adam bai da matsala a duk yadda ɗan adam ya kai ga kamala to insha Allah ana samun shi da kurakurai an gane to sai ka nuna kawai duk abin da wane ya faɗa babu yadda za a yi kuskure wane shi ya zama shi ne daidai kai ko da an ce misali ga malami nan ya fi ilimi gaba ɗaya amma kuma akwai wasu malamai ban da shi za a iya samun wanda ya fi ilimin ya yi kurakurai wanda ba su kai shi ba su zama sun yi daidai an gane wannan ko saka babu talazum tsakanin wane ya fi ilimi da kuma duk abin da ya faɗa daidai ne babu talazun ina fatan gane mun kawo mana hadisin Umar radiyallahu anhu wanda dangane da abin da ya shafi sunna na istizan ko Umar radiyallahu anhu yana da ilimi kuma yana da kaza kana da karfin imani da abin da ya kama da wannan amma sai zan bai san hadisin ba sai na kasa da shi ya bashi hadisin kuma Umar bai ce to ai da na fi ka ilimi babu yanda za ka gano ainihin kuskure na ba ni zan zama daidai har abada bai ce haka ba an gane saka babu tarazu tsakanin wane ya fika ilimi da kuma duk abin da ya zo da shi gaskiya ne zai iya yi wa ya fika ilimi amma kuma ya yi kurakurai a cikin wasu abubuwa kuma ka gano kurakuran ka gyara mishi na'am fa innahu mata taqada annahu yajibu ala an-nas ittiba'u wahidin bi'an domin lalle duk sanda ya kudirce cewa lalle yana wajaba wato ittiba'u nas ittiba'u wahidin bi'aini cewa wai dole ne duk sanda mutum ya kudirce cewa dole ne abu wani mutum ainihin sa min daga cikin wayannan manyan malaman cewa dole ne wanda ɗaya imamin An yajibu an yustatab to shi wannan mai irin wannan aqida dole a nemi tuban shi fa in taba wa illa qutila in ya tuba alhamdulillah haka ake so in ba haka ba qutila kashe shi dan ya zo da wani sabon addini ya mayar da wannan malamin ya zama annabi wa yazilla mu duba cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn Taymiyyah

ai mugu mutum yana so ya barna akwai dabarun da yake yi duk mugun mutum zaga akwai hanyar kiwon da zai zai lalata wasu abubuwa da ya ci maburinsa na musulman rahman na rasu eh da ƙulun doktor muhammad kamil hussein doktor muhammad kamil hussein ya ce mutu haddisa ta ra'ayi yana ba da labarin ra'ayin yan ismailiya na muhuwa subhanahu abdul akal al-kulli Allah subhanahu shi ya farar da al'aqalar kulli Allah shi ya farar da shi aslafa alaihim fatimiyyin wanda wanda ɗan fatimiyya sun wawaita mai sunan Asabik. Hmm. shi wannan al'aqalar kulli din suna kiran shi Asabik. wasu mubdi kuma sun wawaita mai sunan al-mubdi mai kirkiro halitta hmm. sun ce wai ba Allah subhanahu wata'ala bane ya halitta wanda ya halitta shine al’akal kulli ko al’akal awwal ko al’ubdi. Haza wannan ke nan. Wajen nafsa al’aliyya lati atlaku al’aliyya isi mutali. To sannan haza wajadat ko? Wujidat annafs al’aliyya kuma wai an samu rai maɗaukakiya wajen suka wawaita mata suna attali. Wasu mulmul. kuma suka wawe ta suna al-mubdi suna kiran wannan al-aqalul awwal at-tali ko al-mubdi wasmul lawh al-mahfuz ko su kira shi da suna al-lawh al-mahfuz na'am wa bi wasitati sabiq wai da wasitan wannan wanda ya gabata din wasali da na biyu na'am wujidat al-makhluqat kullaha aka samar da halittu duka al-alawiyya halittu na sama wal jismaniya da kuma halittu na ƙasa halittu na jiki na'am wa zahabu ila anna al-aqal huwa arfa'u mubdi'at la suka ce lalle hankali shine mafi daukakan halitta na Allah wa qarabum ilayhi eh kuma shi ya kusa zuwa ga Allah shi hankali na huwa indahum al-khaliq al-haqiqi hankali a wajen su shine mahalicci na hakika. wa awwalu asma' Allah sai suka yi tawilin sunayen Allah suka yi tawilin asma'ullah al-husna nam al-warida fil qur'an al-karim wanda suka zo a cikin al-qur'ani mai girma idan annaha asma'ul kull aqal kulli cewa wai sunaye ba sunayen Allah bane wannan sunayen Allah din na huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim wannan a sanin ka sunan waye suka ce ba sunan Allah bane shi Allah ta'ala bai da sunaye a gani? suka ce sunaye ne na al-aqalul kulli sunaye ne na al-aqalul kulli wannan da annallaha munazzihun ala as'alil asma' wa sifat suka ce domin Allah ta'ala ya tsarkaka daga sunayen Allah da sifofi Allah ba shi da sunaye ba shi da sifofi in ji su ba yani Allah subhanahu wa ta'ala kanat muhimmatuhu hiya khalqul aqal kawai shi Allah muhimmin sa shine ya halacci al-aqalul awwal shi shikenan Allah ya gama aqalul awwal shine kuma yake halittar sauran kuma inda ku Allah shi ke halittar aqalul awwal in ji su sannan shi kuma sai ya halicci sauran na'am wa tarakahu yujidu sanan sai Allah ya bar shi ya samar da na biyu iyakacin aikin Allah shi ne ya halarci akal al'awwal in ya gama duk wannan duniya da muke gani gaba ɗaya ba Allah da ya halicce shi ba wato akal al'awwal din shi ya tsayu da aikin halitta summa ya ta'awana ne fi ijadu makhluqat sannan sai su taimaka ma juna wajen samar da halittu sai eh, wajen bauta ba a bauta da su ba wajen halitta ba shi bauta ne ake yi mun taɓala منتقى منتقى الأخبار نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الوضوء من لمس القبلي babu alwala daga shafan gaba mutum ya shafi gaban shi ya taba zakarin shi ko ya taba ko ta taba farjin ta misali an busra binti safwan annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga busra binti safwan lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda duk wanda ya shafi zakarinsa kada ya kuskure yayi sallah har sai ya saki alwala Rawul khamsa wa sahahu tirmidhi malamai biyar suka ruwaito imamu tirmidhi ya inganta hadisin wa qala al-bukhari imamu al-bukhari ya ce huwa min fi hadha al-bab shine mafi inganci abu a cikin wannan babu idan malaman hadisi suka ce wannan abu shine mafi inganci shin yana nuna mana kenan cewa lalle ya inganta babu talazu tsakanin cewa wannan hadisi shine asahu shay'in fil bab hmm. da kuma cewa ya inganta abu na iya zamantowa asahu shay'in fil bab amma kuma da ifi ne saboda me wato abin da ake nufi a cikin hadisan da suke magana kan wannan matsala din babu wanda ya fi inganci zai yi yiwuwa akwai duka da hifai ne amma ya fi dama dama a gane to duka hadisan da ifai ne amma ya fi dama dama zai ce a sahu shayin filbab amma wannan hadisi na na busra din nan ya inganta dan ya zo ta hanyoyi daban-daban sahihi ne na'am في رواية لأحمد والنسائي في رواية ahmad da nasa'i رسول rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul lalle busra ta ji manzo sallallahu alaihi yana cewa wa yatawadda'u man masa zakara cewa wa yatawadda'u man masa zakara ai duk wanda yake shafan zakarin sa to zai ringa sake alwala wa hadha yashmalu zakara nafsihi wa zakara gairi eh zahirin hadisin ka duba an ce wanda ya shafi zakari to ya shafi zakarin kanshi da kuma zakarin waninsa haka ne amma an ce wa yatawadda'u man masa zakara man masa zakara yan wannan ba hmm. duk wanda ya shafi zakari to zai ringa sake alwala kaga wannan ya kunshi zakarin kanshi da kuma zakarin waninsa kun ne? in ya taba zakarin kanshi ya sake ya taba zakarin waninsa ma ya sake na'am wa an ummi habiba qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul an karbo daga ummu habiba take cewa naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mastafarjahu falyatawadda duk wanda ya shafi gabansa ya sake alwala kaga farjahu ko an yi izafa. kenan wanda ya shafi zakarin shi ne kawai zai bi zai sake alwala ana kiran zakari da suna farji eh na'am bai sa ki kira shi da farji saboda akwai rami tare da shi ramin da bawali ke fitowa daga dama mai ma'anan farji rami wasu sama'a banainaha wa zayyanaha wa malaha min furuj sama mun gina shi ko mun kawata shi ba shi da furuj bai da ramummuka bai da ramummuka wanda muke gani Ba ana kiran zakari da suna farj an fahimci wannan ko da su na'am na isnad hadis a wannan baka duba wannan ba ita ba ba ka duba wannan ka sariji ka sariji ba wa ibn majah wal asraf fadahu ahmad زرع abu eh, ahmad ya inganta hadisin da abu zur'a to hadisin ya nuna wanda ya shafi zakarin shi da kuma zakarin wani zakarin shi kai man masa farjahu aka ce an yi abun zuwa ga kanshi to da wannan shine malamai suke cewa wato maso zakar al-muttasil ko bi badil kaf aw bi badil shafan zakari al-muttasil ba muqaddi ba in ce muttasil shine wanda ya manni da jikin mutum in ka taba na wani bai karye ba suna cewa kai man masa farjahu an man masa zakarahu bale ta wasa idan da mutum zai taba na wani ba bai karye ba amma ya taba nashi shine ya karye ga zahirin abin da hadisi ya nuni a kan shi na'am an gane wannan ko na'am wa na abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah annabi sallallahu ya ce man afda bi yadihi ila zakari duk wanda ya tura hannunsa ya tura hannunsa zuwa ga zakarinsa nam laysa dunahu sit yanzu babu wani kariya babu wani shamarci tsakanin hannun da zakarinsa faqad wajaba alaihi alwudu to haqiqa alwalaya wajaba gare shi kenan da ya taba gaban shi amma akwai pant fa ko akwai wando an gane ya ji kaikayi da ya ji ƙaiƙayi zai kama gaban shi ya sosa alhali akwai dan fan ko akwai wani wando wanda ya kange tsakanin shi da taba gaban shi misali yaya in muka yi amfani da wannan hadisin dole sai mutum ya taba kai tsaye ba tare da an samu wani shamaki tsakanin hannun shi da zakarin shi ba man abda bi yadihi ila zakarihi laysa dunahu siturun duk wanda ya sadar da hannunsa zuwa ga zakarin sa, babu wani kariya tsakani ba a alaihi rudu' haƙiƙa alwala ya wajaba a gare shi imamu ya loto is not not shi wani mutum ba mutum na ne wajen a gare jau ahmad fi musnadihi wa zakara wa haifin nisan majma wa kala rawahu ahmad akwai wani mutum mai suna yazidu bin abdulmalik an naufali وقد ضعفه أكثر الناس أما وثقه يحيى بن معين في روايته يحيى بن معين يا وثق أشي أو رواية إن أن كان هنا وأنا يا دي إشارة دي حديث ضعيف وعن أمر بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتودع دو wani mutumin da ya shafi gaban shi ya sake alwala wa ayyu mamra'atin massat farjaha haka nan duk matar da ta shafi gaban ta fa duk matar za ta alwala isnad duk matar da ta shafi gaban da ta ce alwala kaga in an samu wannan ya zama nasi kenan cewa da namiji da mace ba bambanci na'am me ce shi ma da izini a bisu hadisin bai inganta ba babul wudu'i min abad wannan wannan hadisin da ya inganta da ya zama to ita ma mace ka san malamai sun yi sabani mace in ta taba gaban da yaya magana karyewan alwala wasu malamai suka ce mace ta taba gabanta ba za a ce alwalanta ya karye ba sai in ta nutsar da hannunta saboda hadisin da ya zo kan matsalar bai inganta ba hadisin da ya zo matsalar cewa man karfan da hafa ta wata da if an fahimci wannan da saboda haka suka ce wai sai ta nutsar da hannunta sa'annan kaza to amma duk hadisan nan gaba daya malam ya kawo wannan hadisi amma bai kawo hadisin talab bin ali ba wanda ya zo mace ta shafi zakarinta a cikin sallah a namiji kai namiji ya shafi zakari a cikin sallah a alayil wudu ce la inna ma huwa bada'atun Ya yace ba magana alwala gare shi tsokar jikinka ne an gane ku sai kaga wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacci hadisin Talab bin Ali idan muka hada wancan hadisin da wannan aka fitar da hukunci zai zamanto cewa wanda ya taba azzakari da sha'awa wanda ya taba da sha'awa shine alwalan shi ya karye amma wanda ya taba ba da sha'awa ba alwalan yana nan ku ban jona ko idan ka taba shi da susa mutum yana jin susa ko haka nan kawai ya taba to sai ya aiki da hadisin dalab bin ali idan kuma ya taba ne da sha'awa sai ya amfani da hadisin busra a gari man masa zakara hukuma ya tawassa duk wanda ya taba zakarin shi da sha'awa ya sake alwala wanda ya taba babu sha'awa alwala na nan na'am

باب العفو باب العفو والصفي عن الناس نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب بسم الله الرحمن الرحيم والصفي عن الناس باب العفو da kuma kauda kai ga mutane an gani ba dukkan abin da mutum yayi ma zaka dauki mataki ba na'am ka ringa ka ringa afwa kana kauda kai حدثنا عبد الله بن عبد الواحد حدثنا خالد بن حارث نعم حدثنا قال حدثنا شوبة هشام بن زيد عن أنس نعم أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم للي وتب يهودية ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da akuya wanda aka sa mai guba akuya ne ba an sa mai guba akala minha sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ci daga cikin shi ana ba manzo Allah kyauta yana karba haka bare ma suna bashi kuma yana amsa kaga daga cikin siffar manzo Allah sallallahu alaihi yana karban kyauta baya karban sadaka hmm. kuma kyautan nan da masoya da makiya gaba ɗaya suna bashi akwai muqawqis sarkin Misira, krista ne shi lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika mai da da wasiƙa ya musulunta bukauki ya karanta wasiƙan shi bai gamsu ya musulunta ba abinda bukauki ya aikata shine ya aika wa manzon Allah da kyauta kuma ya aika mai da magana mai daɗi cewa ya ga wasiƙan da aka rubuta ya gode ya yi kaza ya yi kaza amma kuma gaskiya kaza amma kuma ga wasu 'yan kyauta na wanda ya aiko ma annabi sai turo ma annabi da wani jaki da kuma wani takobi kyauta kuma za ya amsa an fahimci wani ko sannan akwai ainihin hadisai da suka nuni da yawa cewa akwai kisra ko wani sarki wanda ya aiko ma annabi da wani makawuya haka na zinari manzo Allah ya sanya ga ainihin jikanyansa umama ya mata kulliya da shi umama bintu zainab kun gane ku akwai dalilai da yawa da suka nuna cewa hatta kafirai a zamanin manzo Allah suna bashi kyauta kuma yana amsa an gane abinda ibn Uthaymeen ya faɗa ya ce kyauta inda ya zamanto zai zubar da mutuncin dan adam to ya zamanto wajibi mutum ya nisance shi amma kyauta wanda ka amshe shi ta hanya na mutunci babu laifi domin wanda yake baka kyauta yayi ne dan ya mutunta ka amma in ya zamanto ya baka kyauta ne dan wulakanci dan ya ci fuskanka ko abin da ya kama da wannan sai ka sai ka gani bilkarina ka fahimci haka ka iya yin amsa an gane ku to ita wannan baiwa Allah ta zo ta kai wa annabi kyauta na yin akuya wanda an sa mai guba sai manzo Allah ya ci daga wannan akuya din faji a biha sai aka kamo wannan mata aka ce mata ke baiwa Allah kin sa ma annabi guba kin bashi kyauta akila ala na qatluha aka ce shin ba za mu kashe ta ba an zo da matar ta yi itirafi cewa tabbas ta sanya kyauta ta guba ta ce ta sanya wannan guba ne tana so ta gani shin da gaske manzan Allah ne in har ya mutu to ba manzan Allah bane shi in ko ya rayu to shi manzan Allah ne haka ta ce saboda haka ya ka ce ma annabi shin ba za mu kashe ta ba alala ta annabi ce kada ku kashe ta na'am ala fa ma ziltu a'rifu hadila wa rasulullahi ban gushe ba ina sanin abin a ma'obarin manzan Allah da su shi saman da su shin annabi mm. ga alaman shi nan wannan wajen yayi jajawar misali inda an inda manzo Allah ya tauna wannan wannan guba din an gani kuma wannan guba din shine ya sababa rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam dan sai da aka yi fatawa Makka gaba daya an gama komai lokacin da rashin lafiya ya zo ma annabi sai abin ya fara taso mishi shine manzo Allah ya ce wannan guban da wannan bayahudan bayahudiya ta samu bai bushe ba yana taso mu shine daga nan wajen shine annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam amma kuma kaga ta sanya wannan guba dan manzo Allah ya mutu a lokacin manzo Allah bai mutu ba sai da lokaci ya tsawaita a gane kaga wannan za ta gane cewa kenan wato Allah ya kaddara lokacin rasuwar shi ne yayi tunda wannan guban ya kamata a ce yana ci ne ya mutu amma sai Allah ya bashi tsawon rayuwa ya dade bai mutu ba sai daga baya lokacin da ajali ya zo dama daidai lokacin ne Allah zai dauki ranci sai wani aka samu sababi dama an mutuwa ya zo aka samu sababi ai ko wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairi tanawwa'at al-asbab wal maut wahid eh حدثنا محمد بن سلام أنا أنا مجانا أفوى نما زال الله أفوى ko kaga an kawo ta sa ya kamata ya ce kawai a kashe ta sai ya kau da kai ya mata afuwa na a to dama ai shi shi manzo Allah shi ma kanshi ai ko zamanin manzo Allah babu aminci ai ko zamanin manzo Allah makiyin ka zai iya sama gashi ta same abu ta same shi ai na'am ai matsayinka na mutum dama mai hankali amma mutum kawo abu kowa kawai ya kawo duka abu za ba zai yiwu ba misali dole ne sai ka yi tunani kafin ka yi amfani da abin da mutane ke baka hmm. حدثنا محمد bin سلام قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان نعم قال سمعت عبد الله بن زبير يقول على المنبر ناجى عبد الله yana faɗa kan منبري خذ العفو كرجي عفوا وامر بالعرف يا كلمه wannan aya kai umarni da kyakkyawan aiki ka kauda kai daga jahilai na'am wallahi ma amara biha an tu'khadha illa min akhlaqin nas yace wallahi bai umarni a wannan aya ba an tu'khadha al'afu Hmm. a riƙe afuwa sai daga mai ɗabi'un mutane khuzil afu. Hmm. a gani wato bai yi umarni da wato a riƙe afuwa ba sai daga ɗabi'un mutane a gani mutane irin halayensu in kana mu'amala da ɗan adam wasu abubuwa sai ka kau da kai wasu abubuwa sai ka yi haƙuri an gane ku hmm. wani bawan Allah ne yake ba da labari cewa dalilin bata shi da abokin shi misali aboki ne suna tare shekara da shekaru to sai suna aji daya suna karatu kuma aboki ne ba a ci abinci tare a yi kaza a yi kaza a yi kaza to idan ya zo ainihin aka zo misalin lissafi yin mathematics sai ce wallahi ni ba na gane lissafi dan Allah ko za ku koya mun ce wallahi ni ba lissafin ban gane ba wallahi kuma an ba da assignment da Allah ko za ki koya mun ko za ka koya mun yanda ake yin wannan abu saboda in gane yanda ake yi ya ce wala shi ma bai iya ba daga an zo an yi submitting samun sai ga ya cinye duk gaba ɗaya lissafin kuma sannan aka zo ajin sai ga yana ta daga hannu shi wannan wanda ya ce bai iya ba abokin shi ya ce da Allah koya mun ba wai ka bani amsa ba sai mishi haka daga nan sai ce to wannan ba abokin mu'amala ba ne shi sai kawai sai kawai daina mu'amala da shi to zaka gani in kana mu'amala da mutum in ba kawai da kai ba za ka ga abokin ka nan wajen masha Allah amma akwai wuraren za ka cewa wannan fa mutum bai cancanta ya zama abokina ba ya za a yi ya ringa cin diddige na ya za a yi ya ringa abubuwan da ya shafi ci gaba na kuma baya so in na zo na nemi taimakon shi sai ya bata rai amma kuma za ka kullum muna tare da shi misali to irin wannan kaga idan baka kau da kai to za ka ga mutane da yawa ba za ka yi mu'amala da su ba saboda duk kusan mafi yawan mutane suna da irin nasu matsalolin an gane wani ku wani za ka yana nuna maka wayo ne kai in kana da shi za ku fa'idanci tare in na shirye kuma sai kau da kai ya ɓata rai to za ka ringa lura da wani in za ka yi mu'amala da mutum insha Allah za ga ba za a taɓa samun wai abokai guda biyu suna tare a ce wai duk ɗabi'ansu abinda wannan ke so na alkhairi shi wannan ke so na alkhairi ba an gane to saboda haka wani yakan kau da kai ne daga wautan abokinsa ko daga miyagun halaye domin soyayya ya tabbata a ci gaba da zama din in ka ce za ka yi keke da keke da za ka bata da kowa saboda kowa da inda yake da nashi irin raunin kuma za ka raunin fa ya fito fili ne ba baro sai ga raunin ya fito fili da sauran saka na'am wallahi la ku zannaha minhum ma sahibtu yace wallahi da sannu zan karbi afuwa daga ɗabi'ansu matsana aboce su in dai zan aboci mutane insha Allah zan yi kokari in sakau da kai sai dai in ya zama to babu wata makawa in babu wani makawa to sai in me sai in doki mataki na'am حدثنا محمد بن سلام أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليس عن طاووس عن ابن عباس قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا wato ku yi ilimi ko eh an bilu ne alimu wa yassiru alimu ku yi ilimi sannan wa yassuru ku sauke wa mutane wala asiru kada ku takura wa mutane gadi ba ahadukum idan dayan ku yayi fushi to yayi shiru idan dayan ku yayi fushi yayi shiru an gane kada ka zamanto mai takura wa mutane ka gina ainihin ɗabi'anka akan afuwa ka gina ɗabi'anka akan sauƙi ga mutane ba takurawa na'am babu in bisa ta nas babun shimfiɗa fuska ga mutane ka zamanto mai shimfiɗa fuska kar ka zamanto mai kaushi mai wulaɗanta mutane mai takura wa mutane babu kyau حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليش بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن عاص يجي ناقة مدى عبد الله بن عمرو بن العاص وقلت أخبرني أخبرني أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبشي مع شي عمرو بن العاص ka bani labarin siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura na'am qala yace ajal yace na'am insha Allah zan baka labari wallahi innahu la mawzubun bi at-taura bi ba'd sifati bil qur'an yace wallahi lalle shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin siffantawa ne a cikin at-taura da sashen siffansa a cikin alqur'ani na'am ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran yace a cikin at-taura ga abin da aka faɗa ya kai wannan annabi ya kai wannan annabi a cikin attaura ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan lalle mun aiko ka mai shaida wa mubashira ko mai albishir wa nazira mai gargadi wa hirzal lil ummiyin a cikin wata aya ke hirzal lil ummiyin <laughs> eh yawa kuma kai kuma kariya ne ga ainihin ummiyai kai annabi kariya ne ga ummiyai wato wanda ba su da karatu ba sa iya rubutu hmm. masu bin iyaye da kakanni misali larabawa kenan annabi kariya ne gare su anta abdi wa rasuli kai bawa na ne ko manzo na ne na kira ka da suna almutawakkil mai dogaro da Allah laisa bi fad shi manzon Allah ba mai fushi bane wala gali ba wala galiz ba mai kaushin dabi'a bane walau kun fazzan galizan qalb lam fazu min hawlik ba mai kaushin dabi'a bane wala saka fil aswaq shi manzo Allah ba mai yawan hayaniya bane a kasuwanni ba mai surutun banza bane a kasuwanni yana daga murya sannan baya tunkuda mummuna da mummuna walakin ya afu wa yaghfir sai dai yakan yi afuwa kuma ya gafarta na'am walan yaqbidahu Allah walan yaqbidahu Allah Allah ta'ala ta yuqima bihi bil al Allah ta'ala ba zai taba amsan manzo Allah ba zai taba karbaran shi ba har sai ya tsayar da ainihin addini karkatacce da shi an ya kulu kenan mutanen da suka karkace suna bautan gumaka ko sun kirkiro wani abu na bid'a cikin addini annabi sai ya miƙar da abun ya yi gyara na Allah ya karɓi ransa shi ne su ce la ilaha illallah nam wa yaftahu biha a ayunan umiyan kuma su bude an gane ko da karantarwa manzo Allah su bude su bude ainihin idanuwa wanda suka makanci wa azanan samma wannan idanuwa da suka muka ce ala zahirihi ana nufin mutanen da suka bace da kuma da kuma kunnuwa wanda suka kurumce da kuma zukata wanda suke cikin loba wanda suke cikin kwasba zukata wanda suke cikin kwasba wato zukata wanda aka lullube su to za a bude su domin su ringa jin gaskiya حدثنا sana abdullahi bin salih قال حدثني عبد العزيز ابن ابي سلمى عن هلال بن ابي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن للي وانا آية وجدت وتجد شيء القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا كي وانا النبي للي من أكوك من شيء لكم البشر من قرقدي التوراة نحو أتكين التوراة أكوي مثال وانا آية دين حدثنا إسحاق بن علاء حدثنا عمرو بن حارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري نعم نعم عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن زبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه نعم أنه سمع معاوية يقول wato lallai baban shi ya ji muawiya yana cewa sami'tu min minan nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman nafa'ani Allah bi na ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam wata magana wacce Allah ya amfanar da ni da shi sami'tu ya ko na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ko ko yace na ji annabi na cewa innaka idza taba'at riba fin nas lalle kai idan ka bi irin kokonto in ka bi irin kokonto na ɗabi'a mutane wato abin da kake shakka kan mutane za ga wani mutum ɗabi'an shi bai gama fitowa fili ba amma kaga wasu alamu idan ka ce za ka bi irin wayannan kokwantar na mutane a sattaru za ka ɓata mutane ka bari sai abin ya fito ƙarara a gani wani gaskiya zargi nake amma na kaman gaskiya mahasadi ne wani zargi nake amma na kama fa mugu ne bai san ci gaba ɗan adam a gani to wannan in ba ka samu tabbaci ba to kada ka yi saurin yanke hukuncin mutane dan ɗan adam mai rauni ne ila abin da kake zato ba haka ba ne ka tsaya ka bi diddigi tukuna sa'an nan sai ka tabbatar sai ka yi hukunci lalle kai idan ka bi kokonto ka bi abin da yake bai bayyana ba daga cikin ɗabi'an mutane za ka ɓata su fa inni la attabi'u riba fihim ni ba na bin kokonto a gare su balle in ta su fa ufsidahum ni ba na bin kokonto a game da su balle in ta su sai abin da na tabbatar cewa fa lalle na gani ya bayyana fili kuma wani lokaci bayyana so ɗaya baya hukuntawa ka bari sai ka kama so ɗaya so biyu so uku E, lalle fa wani bana gada biyan shi ne wannan zai wani lokaci ga zamiya ne an gane ga ya dan bayyana to eh gaskiya wannan gaskiya na kawo mahasadi ne ba ka ƙara yi na biyu ya ƙara bayyana ka yi na uku to shikenan sai ka ɗauki matakin da ya dace a kan shi نعم محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم معاوية بن مرزج an abi qala ko mizrat hmm. an muawiya bin mizrat yace na musamitu abu huraira yaqul naji abu huraira yana cewa sami'a azana sami'a uznaya uznaya hatani wa'annan kunnuwa na guda biyu sun ji wannan magana na'am wa basura aynaya hatani kuma idanuwa na wa'annan sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi jami'an wa basara aynaya hatani rasulullah hmm. idanuwa na wa'annan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadayhi annabi ya kama hannayensa gabaki daya na'am bi kaffai hasan aw al-husayn wato da hannayensa sai kama tafuka guda biyu na Hassan ko Husaini da hannayensa guda biyu ya kama tafuka na Hassan ko Husaini mm. salawatullahi alaihi ma aminci Allah ya tabbata da shi ala qadami rasulullahi sallallahu alhali diddiga digansa suna kan diddigen manzo sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi yaqul manzo Allah yana cewa irkihi hawo da shi hawo da shi ala farak al-gulam hatta wa za a kadamai ala sadar rasulullah sai yaron ya hau an gane ku har ya sanya diddigen sa ga ainihin kirjin manzo sallallahu alaihi wasallam sun qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftah fak dan da ce bude bakinka sun qalbak albu sannan sai ce bude zuciyarka sun maƙala allah sun qallabahu sun maƙabbalahu ya ce buɗe bakinka sun makabala sannan sai annabi ya sumbance shi ala allahumma allahumma ahibbahu fa inni uhibbu yace ya Allah ka so wannan yaro lalle ni ma ina son shi annabi ya masa kyakkyawan addu'a na'am hadith da'if rawahu ibn abi shayba wa da'afahu al-albani fi da'if al-adab al bai inganta ba الشفاء mu'amala addu'ar da ke gaisawa da mace ya nuna kuma نفيا nuna فاسقن gaskiya akwai fasikanci tare da shi ba mutum kirki mutum yana yawan mu'amala da mata ya ce bata da wannan mace ya ke bata da wannan mace to gaskiya akwai alama tabbaya tare da shi balantana kuma gashi ya fito bidiyo ga yana gaisawa da mace mace ba masarka ba ba yar uwarka ba a ga kullum kuna yawan mu'amala da ita ku kadaita kuna wasu manganu to wannan ba shi daga cikin ɗabi'a masu kirki masu mutunci mai mutunci ba za a yawan ta ganin shi da mace ba gaskiya na? wuya a kan wai wasu na suna fakewa wajen gaisuwa da mace mutum ya miƙa hannu da mace wai lalura ne wai ta cewa ka ya aka yi zama lalura ya kai gaisa da mace ya zuba lalura an sa maka wuka a wuya da ka ce ka gaisa da mace ko an ce za maka dukan tsayan ba gaisa da ita ba bai mutane suka dauke lalura ne bukatun su ba Ina wagar eh, da sauƙi yadda kiki ya shi a ganshi da kanwan shi kowaye suna magana suna yawan magana ko sun gaisa da ita to shi ma wannan kada ya yi wannan a gaban mutane haka aka kawai ya daga hannu ya ya gaisa da mace haka ai dole da kula ya oshi ce to sai akwai dan nau'i na da eh, rashin mutunci haka nan shirin su amma al'adar mu bane ya to shine nace akwai dan nau'i rashin mutunci na'am duk wannan ba daidai bane duk wannan ya je da ce kasashen larabawa ya je dubai ne ya ga yadda larabawa ke yake so ya kwaso wannan abu ya kauna. yanzu babban malami yanzu a kan shi da matar shi suna wani jerantawa kusa kusa haka sai a sai sai an tsanyi wani Ba matar shi ba balantana kuma ga ya rike hannunta ba ina salamu alaikum ya kama hannunta an sai an ga abin wani iri A gani akwai abin da ba al'adan ku bane ka ɗauko shi yana zama bambara kwai yau larabawa in suka yi dama sun saba haka ɗabi'ar su yake to kada ka ɗauko duk abin da larabawa suke kace za ka ɗauko ka kawo shi garin ku za ga abin akwai wanda ko wani ɗalibi aka ce kawo ƙaran shi wajen mutum da ya aure wallahi tun da ya aure haka sai kama matar shi kawai yana wani tafiya kan titi kuma yana limanci ka ce wallahi ba su ƙara baki sallah ba to sun mishi magana ya ƙi ji dole sai da muka sa baki wanda ka daina yin haka ba wai haramun muka ce ba haram bane amma rashin mutunci ne dan akwai abin da yake wato al'adar ku ba sa girma abin misali yanzu cire hula ka yi zanzaro ai baka yi haram ba amma kuma matsayinka na limami rashin mutunci ne yawa dan mutane sun guje ka ba su yi laifi ba ka fara limanci ka ce a gyara sau ka ci zazzaro ka nemi mutane ka rasa a jira a jira kai sallama sai a kafa wani sauhu wanda ya fi naka yawa na? wadda ai mutane za su mutane za su ne haka wani magana mutane za su iya kafa sauhun da za su jira sai ya idan da sallah su kafa sauhu gani yana sai zanzaro je can garin ba eh to wannan kan ba dalibi bane shi ya sa kaya irin wannan ba ba su ce kawai ba wato ma'ana dalibi ba limami bane shi ko kaza amma kan kai limami ne dole ne wani lokaci tun da an riga an ce ma limam to ba ka shiga wani dabi'a wanda suna ganin kai daban ne da sauran mutane to dole ne halinka da komai naka ya bambanta da mutane da sauransu haka Allah ya taɓa zuwa nan ta sallah haka. Wani kuma ya ce ba ba da girman ba. Ba الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قتادة وفد وفد للنجاشي ان كربو daga ابي قتادة wasu manyan baki delegation hmm. wato sun bakunci najashi sarkin habasha wa qaman nabi sallallahu alaihi wasallam ya hudumu. sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya bike a wasu manyan baki wato mutanen najashi wato sun bakunci manzan Allah A gani sun taso daga can Ethiopia can Habasha hmm. suka kai ziyara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya miƙe ya hudumuhum hmm. yana musu hidima fa qala lahu ashabuhu nakfik sai sahabban suka ce ya rasulullah za mu isan maka za mu tsaya mu isan maka wannan hidima bari mu mu hidiman ba kai ba ya rasulullah qala innahum kanu li ashabina mukrimin sai manzo Allah ya ce a'a ku banni lalle su innahum kanu mukurinina li ashabina lalle su sun kasance suna mutunta ainihin mutane na sahabbaina su mutanen da jashi mutane ne wanda sun iya mutunta bako sun mutunta min sahabbai ni ma ku tsaya ni ma mutunta su wa inni uhibbu an ukafi'ahum kuma lalle ni ma ina so in saka musu an gane wannan hadisin a waye akhrajahu ibnu abi dunya fi makarib al-akhlaq min hadisi abi qatada hu hmm. eh walan eh. ma ji abi ukhtihi min ar-rada'a eh, a lokacin da aka zo da yar uwan manzo yar uwan manzo Allah na shayarwa mai suna Shaima'u tare aka shayar da su tare aka shayar da su da manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. a cikin prisonin yaƙi na Hawazin lokacin da aka yaƙin Hawazin hmm. wato an kamo Shaima'u tare da sauran kafirai ita kuma shema'u an shayar da ita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa lahu sai ta bayyana da kanta gare shi ita shema'u mm. ta yi bayanin kanta cewa ni ce wace wace tare aka shayar da mu da kai masada laha rida'a ne a lokacin da manzan Allah ya gane ta mm. sai ya shimfiɗa mata mayafinsa wa laha sai ce in an haɓamti a kamti indi mukarrama muhabbaba hmm. wato idan kin so wato ki tsaya a waje na a bar karramawa a bar so zan karrama ki kuma zan nuna miki soyayya sosai saboda ke yar uwata ce ta shayarwa ko kuma in kin so in ji yadda ke dadi warajati ila qaumi ki koma zuwa ga mutanen ki zaɓo zabo ke so faktarat qauma in ba ki zauna a waje na da karamci ko kuma ko kuma in ji yadda ke dadi in miki goma na arziki ki koma wajen mutanen ki hmm. faktarat qaumaha sai ta zabi mutanen ta matta'aha sai annabi ya mata goma na arziki ya ji yadda ita dadi wa qala abu tufail aga wannan hadisi akhrajahu abu daud wa ibn hibban wal hakim wal bukhari fi al adab al mufrad an gane wa ibn abi dunya fi makarim al akhlaq wa ibn asakir min hadisi tufail qala al albani da'if albani ya ce hadisin isnadin shi da'if na'am nam wa abu tufayl ba shi bari ku wannan jahul bai haƙi ne wannan haƙi ya fitar da la'il min hadisi qatada sannan kuma jahul abu daud wabin ibn hibban wal hakim wal bukhari fil adam mufrad shi hadisun imam al-bukhari ya fitar da shi cikin adab mufrad na'am wa qala abu abu dufal ya ce aikin nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamun wato na ga manzo sallallahu alaihi wasallam alhali ina karamin yaro iz akbalat imra'atun hatta da nadbiru sai ga wata mata ta fuskanto har ta zo kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam fa basada laha rida'ahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfida mata mai mayafinsa fajalasat alai sai ta zauna kan mayafin nan fa kuntu man hazi sai ce wace ce wannan ne annabi ya mata goma na arziki na'am qalu ce, ummuhu allati arda'at ita ce mahaifiyarsa wacce ta shayar da shi shi ne kace wannan shine da ifo eh wannan ne da if na wa an amr bin sa'id annal an karbo daga amr bin sa'id jalisan yawman annabi ya kasance yana zaune wata rana fa aqbala abuhu min arda'a sai mahaifinsa na shayarwa sai ya fuskanto wa wada'alahu ba'da sawbi sai ya sanya mai sashen tufafin sai shin faɗa mai fa qa'ada alayhi sai shi wannan mahaifin nasa na shayarwa sai zauna kan shi summa aqbalat ummu sannan sai mahaifiyarsa ta fuskanto wa wada alaha shi thawbi sai ya sanya mata tsagun tufafinsa in janibi al daga janibi al ɗaya bangaren majalisat alai ta zauna a kan shi summa aqbalu aku sannan sai ɗan uwan shi na shayarwa shi ma sai ya fuskanto na faqama sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya miƙe fa ajlasa hu baina yadai sai ya zaunar da shi gaba gare shi annabi ya zauna da ɗan'uwan nashi gaba gare shi ma isnadin shi akhrajahu abu dawud wal bayhaqi fi dalail min hadisi umar bin sa'ib wa qala al albani da'ifun mu duba cikin silsila ad da'ifa na al allama nasiruddin albani wa kana yab'asu ila suwaiba ya kasance annabi sallallahu alaihi yana aikawa zuwa ga suwaibatul aslamiyya na'am maulati abi lahab wato barariyar baiwa ta abi lahab murdi'atihi bi silatin wace ita wannan ita ce mai shayar da shi ta shayar da shi hmm. wa kana asu ila suwayba bi silatin yana aika mata da kyauta wa kiswa da kuma tufafi falamma matat a lokacin da ta rasu sa'ala shine sai annabi yayi tambaya min qarabatiha to tunda ta riga ta rasu wane ne wanda ya rage daga cikin danginta akila la annabi yana so ya ci gaba da yi mata alkhairi an gane tunda ta rasu wane ne daga cikin danginta ya rage ya ka ce ya rasu babu kowa sun kare dangin kenan da a ce wani ya ragu ba da manzo Allah ya ci gaba da sadar da wannan zumunci da yin wannan alkhairi din an gane wa fi hadisi khadija annaha qalat lahu sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin khadija ta ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam abshir albishirinka wallahi la yahzunka lahu abada eh kai farin ciki ya rasulullah na rantse da Allah Allah ba zai ba zai bakanta maka rai ba har abada innaka latasilur rahim lalle kai kana sadar da zumunci wa tahmilul khal kuma kana daukar nauyin mutane wa taksibul kuma annabi yana sadar da zumunci kuma yana ɗaukar nauyin mutane sannan kana samar da abin da babu shi idan babu abu a unguwansu babu abu cikin al'umma zai samar da shi in ba a ce kana zama kana zaune a cikin unguwa kai mai kuɗi ne sai zama to mutanen unguwa suna neman bohol sai ka samu musu da bohol mutanen unguwa suna neman makaranta kana da iko ka gina musu makaranta mutanen unguwa akwai masu neman aikin yi kuma kana da ikon ka samu musu aiki sai ka yi ka samu to ya zamanto abin da babu a wannan unguwa kana kokarin samar da shi za ga wayannan mutane za su mutunta ka ko za su girma ka sosai misali wannan shine abin da ya kamata duk wanda Allah ya azurta shi kada ya manta da wannan za ga wani bawan Allah yana zargin masu kuɗi ba sa taimako ba sa kaza da zarar shi ma yayi kuɗin zai zama kamar su yana yin kuɗin sai ya shiga cikin sahu shi ma kuma ji wannan ko eh, saboda haka irin wannan kaga irin siffar manzan Allah wanda ya kamata mu koyi da shi shine a ringa sadar da zumunci in kana da yan uwa sannan kuma ka ringa daukar nauyin mutane ka ringa samar da abin da babu shi wata dai sannan ka ringa yin kana ga bako in kai bako ka bashi goma na arziki wato ina wa ibil haqq kuma kuma kana taimakawa akan musibu na haƙƙi idan wani haƙƙi ya hau kan kana tsayawa ka ga ka fitar da shi daga wannan iya ƙoƙarinka insha Allah na'am kamun na da gaske da gaske to ai wani wani kun sanya ko wani kusan ko makwabcin ma an ce makwabta guda biyu suna neman wani abu a wajen ka baka da shi guda ɗaya ka ba da kusa da kai na'am na'am sani alaikum salam rahman rahim wa eh sai a duba in an ga albani ya inganta za ka samu irin sa'o'insa a zamanin sun faɗi sabanin haka sai a ɗauke su a sa a faifai kamar ce ne malaman fiƙi sun yi magana wannan malik ya ce kaza shafi ya ce kaza to sai a auna a ga wanne ne ya fi inganci a cikin manganin sai a ɗauka dan zai iya wa lokaci ya inganta ya kuskure misali amma in ya inganta ya zan babu wanda ya ja da shi ana aiki da wannan ingantawa kai tsaye amma in an samu saɓani tsakanin shi da wani sai an duba wanda ya fi inganci Allahu alam نعم أحكام الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله wani musulmi wanda yake mutuwa alhali wanda yara guda uku suke mutuwa gare shi wanda ba su kai matsayin daukan zunubi ba illa Allah face Allah ya shigar da su da iyayensu aljanna da falalan rahmarsa. na'am qala wa ya ala babin min abuwabin janna sai ce wato kuma ya zama suna kasancewa akan wani kofa daga cikin kofin aljanna in qala lahum udkhulu su yaran ba za su kasance akan wani kofa daga cikin kofa sai a ce musu ku shiga aljanna sai quluna sai ce hatta ya ji a abuwana abuwana ba za mu shiga aljanna ba sai ubannin mu sun zo sai qalu lahum sai a ce udkhulul janna antum ku shiga aljanna da ku da iyayenku bi fadlillahi wa da falala da falala rahman Allah na'am kaga anan wajen yara sun ceci iyayensu kenan da wanda sa'i wal bayhaqi wa sanaduhu sahih ala sharti shaykhayn na'am salisan na uku ayi mamra'atin matal laha salasan min alwalad wato duk matar da ainihin uku daga cikin ƴaƴa suka rasu kanu hijaban min annab to sun kasance shamaki a gare ta daga wuta qalat imra'atu sai wata mata ta ce wasnani har da biyu ma an suka rasu Ya ce yace har da guda biyu akratahu al-bukhari wa muslim wal bayhaqi an abi al-khudri rabi'an na'am inna allaha la yarda bi abdihi al-mu'min lalle Allah ta'ala baya yarda ga bawan shi mu'mini idza zahaba bi safihi idan ya tafi da ainihin zababban sa min ahli al-ard idza zahaba bi mai bi safihi ya tafi da ainihin zababban sa daga cikin mutanen ƙasa kamar Allah ya tafi da dan mutum da fa sabara ko ya tafi da mahaifinsa sai yayi hakuri wa ta saba ya nemi lada a wajen Allah eh inna allaha la yarda li abdihi bi sawabi dun aljanna Allah baya ya wa bawansa da wani lada wanda ba aljanna ba Allah baya ya wa bawansa da me da wani lada wanda ba aljanna ba idan ya tafi da ainihin sa daga cikin mutanen ƙasa sai ya hakuri, an tafi da danka sai kai hakuri, an tafi da mahaifinka kana cikin ganiyan sansa ko mahaifiya sai kai hakuri, ba ka da wani lada da ya wuce aljanna نعم أخرجه النسائي عن عبد الله بن عامر بسند حسن. إيه. طب الله يشتمكيهم. نعم هو ده. أم السلام عليكم. kamar yadda yan uwa suka sani a wato tun da muka dawo tun daga lokacin sallah har zuwa yau babban sallah har zuwa yau kusan ana ta ruwa ana ta ruwa da wasu abubuwa kusan ruwa ya shagaltar da mu sosai karatun ma sama sama ake yi to dangane da abin da muka saba yi na ainihin neman taimako na ainihin tafsir wanda muka ce ainihin in an dawo za a fara to kun ga har yanzu bai kankama ba abin da yasa bai kankama ba saboda ruwa tun daga karatun da muke yi na asuba da karatun da muke na magariba da isha'i da duk ma karatun gaba daya bai kankama ba to shine tunda mun ga ruwa alhamdulillah yanzu ya dan fara janyewa kadan kadan misali to muna ganin za mu ci gaba da neman taimakon yadda aka saba to yau din nan shine karshen wata kamar yadda muka ce mun ce duk karshen wata yadda muke yin gidauniya a can wajen za mu jarraba yi shi ma a nan wajen saboda wancan shekara mun san samu matsala a nan bangaren misali to sai wasu ka kawo shawarar su shi ma a jarraba irin gidauniyar da ake da magarba da shayi karshen wata a nemi taimako wajen mutane bayan kuma taimakon da ake nema na ainihin wanda mutum ya rubuta zai bayar to shine yanzu yan uwa za su zagaya duk da ba a sanar da mutane ba amma za a zagaya an sanar ko to za a zagaya abin da ya samu yan uwa su taimaka bi sabilillah kamar yadda ta saba taimakawa ya ayyuhal ladzina amanu